Barka da zuwa tashar tsakar gida. Aisha ɗan kana ta tafi ta dawo. Shin ko 'yar margayya Aisha ɗan kana za ta maye gurbin mahaifiyarta? Kamar yadda bayar da suwan margayya da Bilu Musa ɗansa mai suna Handafar Bilo, ya maye gurbinsa. Alamu na nuna margayya Aisha ɗan Kano za ta iya samun mai gadanta idan hali ya yi. 'yan kwanakin nan wasu bidiyo suka fara yawo a shafukan Instagram da TikTok na wata matashiya mai tsananin kama da Aisha dan Kano. Da ke duet na muryarta, wato kwaikwayon muryarta asali da motsa bakin ka yadda za a ga kamar kai ne ke maganar, wanda aka sari an fi a dandalin TikTok. Kamar na wannan matashiya mai suna zai dan Kano da margayya da take kwaikwayo, ya dauki hankula, wanda hakan ya sa ake mamaki, sai dai kuma bincike ya tabbatar da cewa ya ce ga margayyar. wanda da dai zai bata bayyana ra'ayin ko kudurin mai gurbin mahaifiyarta ba a masana'antar ta Kannywood. Alamu na nuna da za ta yi hakan za ta ba da kwafin mahaifiyarta ta kwabo da kwabo. Amma sai dai mafi yawan tambayoyin da aka yi mata a shafin ta kan za ta fara fim ne bata ba da amsa ba. Sai dai ta amsa tambaya mafi yawa da ake mata a shafin nata musamman alakarta da Aisha dangana inda take bayyana mamanta ce. Yayin da kaso mafi tsoka kuma na masu yi mata tsokacin fatar rahama suke ga mahaifiyarta ta. Ga kaɗan daga bidiyon kwaikwayon mahaifiyarta ta da take yi. Ɗan hizma ne kai? Tambaya ka nake. civil defense ne kai dan kwamiti ne kai yellow paper ne ko kai ko dan sanda ko soja ba ka da wani position da ƙasa ta sa maka hannu kawai aikinka ne na sa kai da kai zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rufa mata asiri ta yi sura ta kyau zananta ya fita kwarai sai ku sa mata ido ku ɗauki karan tsana ƙarshen sunanta shine karuwa Allah ya shirye ku yanzu gashi dai kaga cikin gida na ka shigo katako ko a'a me na matsa dawo dawo ba an Allah kaga a cikin yaran gidan nan na kaf kwaya daya zan dora maka ita ta hau haulayenka wallahi tallahi in ta hada maka makirci sai ta hada maka na barin gari da asubar fari zaka karci birji sai ka tafi garin zo kin mun min igiyar auren ba ni wallahi malam na girma zawarci ina za ni ni yanzu goɗe goɗe da ni in je gidan mai ce zaura ce ni a aiko ya zama tilas kai hakuri da yan sallama ba dillalai ba nan zan ci zaura a ai abin da zan ke zo sai ki ranga da huda buɗa ai baka sani ba har da rabon goro saki bi kai ta sauran igiya Ibu da gata in ka sha ruwan sanyi na ɗora maka girki za ka warware. Ba sama nake ba ba na shiga harkar kowa. ta kaina nake kullum in gari ya waye ya rufu Allah zai rufan asiri ni shine damuwata amma saboda dora wa kai masifa ku ne masu diddikan bin bishiya da gindin inuwa da gindin nemi kuɗi ɗan lami ka tara abin duniya matan nan kana zaune za su bi ka kana talaka wagairahun baka aje ba baka bawa wani ajiya ba eh abinci yanzu kana shigowa kake magana da ami ba ka da sisin kwabo a jikinka ko ranyo